الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأتت به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 أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يقوى مسلمين البركة mahlar ta wannan majalisi mai albarka a nan masallacin juma'a na sheik abubakar mahmudu gumi rahimahullahu ta'ala a nan cikin garin argungu da allah maɗaukakin sarki ya mana arzikin haɗuwa tare da malamanmu da alarmominmu da 'yan agajinmu da iyayenmu mata da 'yan jarida da sauran bayan allah suke sauraron mu ko'ina muna gaishe ku gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara gode ma Allah maɗaukakin sarki da ya sake haɗa mu yau juma'a muna sha bakwai ga wata ramadan hijira annabin mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina shekara hudu. da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da yau muna shidda shidda ko? shidda shidda yau muna shidda ga watan uku tammat miladiyar shekara 2026 muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da wata taron Allah ka tara mu aljanna Allah mai bukatu gare ka dama Allah ka biya muna Allah ma damuwa iri daban-daban Allah ka yaye muna Allah muna roƙonka muna tawakkuli da karatun ƙur'anin mu da mu na farilla da nafila da mu. Allah ya kawo mana ƙarshen fitintunun Najeriya duk inda suna ta Najeriya Allah ka ɗauke mana ka ba mu zama lafiya da kwanciya da cikin ƙasa mu ya ubangiji duk inda ƙasashen duniya suke Allah ka ba mu zama lafiya ya Allah duk masu su rikita mana Najeriya ko ƙasashen musulmi ubangiji Allah ka rikita su Allah ka ba mu zama lafiya yan uwa musulmi ba a manta ba karatunmu na jiya mun kwana ko su maryam yayin da muka kwana aya ta talatin da uku yau za mu tashi aya talatin da hudu in Allah ya yi dokta min zalika ita kono mariam hmm. aunana hakkin lafijiyan taru Allah ba da kusurin sarki na magana gaba da annabi isa a.s.w. ya yi magana ya kan tsumman goyo ya gama ya wanke uwa sai kas laifi ko guda ba ta da ya yi bayanin matsayi ne wurin Allah ya yi bayanin irin ni'imomin da Allah ya miki ya yi bayanin irin baiwar da Allah maɗaukacin sarki ya yi mai sai Allah ta'ala ya ce zalika isa da mariya wannan shine isa dan maryam mai eh, wannan magana shine isa dan maryam qaulul haqqi zance na gaskiya allazi fihi yamtaruna suke shakku da jayya wasu su ce annabi isa wanga karamin yaro wallahi ba yaro da suka ce Allah ya sauko daga sama mm. shi na muke magana da shi yanzu ya kashe na kashewa ya raya na ya raya ba saboda ta wanga ba yaro na ba Allah ne wata mazhaba daga cikin kiristoci suka ce annabi isa Allah ne ya sauko daga sama ya zo ƙasa mazhaba ta suka ce a'a shi annabi isa ba Allah ba ne amma dan Allah ne saboda ka wannan mazhaba tana cikin kiristoci mai fahimta cewa annabi isa dan Allah ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su aqida su Allah ya haihu alhali kuma Allah bai da da Allah bai da mata mattakhadha sahibatan wala wala Allah la yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba wa khalaqa kulla shayi. maɗaukakin sarki ya ce an na ya kunu lahu walad ta yaya ɗa zai kasance ga Allah walam ta kulla su sahiba Allah bai da mata jama'a wanda bai da mata yana samun ɗa sai samun. Allah bai da buƙatar mata Allah bai da buƙatar ɗa saboda haka Allah bai da su wahadahu la sharika lahu amma kun ga masu guntun bejin nan ni suke dullahadi zukai zukai bai da kwakwata a kama zuwa a riƙon littafi ana za a na wai wurin sabis wallahi suna faɗin miyagun maganganu ne wasu na cewa wai isa ɗan allah ne Maza ba ta uku suka cewa annabi isa ɗaya daga cikin alloli guda uku suka ce annabi isa allah ne maryam allah ce allah allah ne kenan kun ga wagga mazhaba su sun ƙara buguwa sun ce Allah ba ki ɗaya yake ba sai mai ya isa da maryam alaihi alaihi masala to dukkanin su gabaki batattu ne sun ɓace da wanda ya ce isa Allah ne da wanda ya ce isa ɗan Allah ne da wanda ya ce Allah uku ne duka batattu ne kafirai ne duk wanda ya mutu da wannan aqida wallahi sai Allah ya azaba ran tashi kiyama sai wanda Allah ya tausaya mai musulunta kahin ya mutu ya bari to saboda wannan shine zance na gaskiya annabi Isa bawan Allah ne da yayi magana yace inni abdullahi yace magana ta gaskiya atani alkitaba zance na gaskiya wajalani nabiyan zance na gaskiya wajalani mubarakan aina ma kuntu zance na gaskiya kenan الذي فيه يبتغون في الله تعالى يتي ما كان لله أن يتخذ من ولد ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما فإنما sarki ce ma kana lillahi an yattafi min walad ba shi wa ya kasance Allah ya rike da duk wanda ya kamata a bauta mai ya fi ƙarfi ya kwata amma abubuwan bauta suna nan da yawa ana bauta musu akwai masu bauta itace akwai masu bauta shanu akwai masu bauta aljannu akwai masu bauta rana akwai masu bauta wata akwai masu bautar malamai akwai masu bautar bokaye kai ga abubuwan bauta daban-daban daban-daban daban Allah maɗaukakin sarki shi ɗaina, na wahada hula ta ne kalan wanda bai ƙabe da jika Allah bai da mata saboda haka ma kana lillahi an yi yattaki da min waladin ba shi kamata ga Allah ya kowane irin da min waladin na kira ce kowane irin da la min aljinni wala min almalaikati wala min albashari Allah madaukakin sarki bai da ko cikin mutane ko cikin aljannu ko cikin mala'iku Allah bai da to Allah mi zai da sai Allah madaukakin sarki ya ce ka qada subhanahu sarki ya tabbata ga Allah ba su jingina ma Allah ɗa to Allah ya ɗarka daga wannan alki ya tabbata da rabbar kuma wata wal abu sai Allah ta'ala ya ce idan qada amran idan Allah ya hukunta wani al'amari yana son ya wakana Allah san wani abu ya kasance fa inna ma yaqulu lahu abin sani kawai Allah ya ce wannan abun kun kasance fa ya kunu sai ya kasance kamar yadda Allah ka so to wanda aka bi zai yarda duk abin da ya kaso ya kasance sai ya kasance duniyar ga duk abin da Allah ka ya kasance ya kasance ga yadda cikinta to saboda haka Allah maɗaukakin su zai buƙatar ɗa mi zai yi da shi duk abin da Allah ka ya kasance ya kasancewa ko a cikin sama ko a cikin ƙasa وهو الذي في السماء إله وفي الأرض وهو الذي في السماء إله وفي الأرض الأرض وبالأرض إله وهو الحكيم العليم الله فتوك كن سركيت وهو الذي في السماء إله شيني وانك كن سما شيني الله دفل كن سما شيني سبوتا وفي الأرض إله حكما كن أسما شيني أمبوتا شيني كأيك وهو الحكيم العليم Allah shi ne mai hikima kuma Allah mai cikakken sani mai cikakken ilimi babu wanda ya sai ta sama ta shi Allah wala babu shi nan na ƙasa wasu ka kankajeli wai ta shi a rabu ko a to a mota mai ko ta shi a annabi nan ƙasa ka ce sama ka ce kai Allah ya gani wala kun ko wurin shiga ba ta samu saboda Allah madaukakin sarki wahadahu ne lafiya kalar ko muna ga ta samu muka kwantiya na da bukatar su ne muna sa in mun kai wani yanayi su taimaka mu kowa na san in ya kai wani manzili ɗana ya taimaka mu sai ɗanka ya kama maka in zuwa daji na ya kama maka ya ki ta kama miki abincin gida ka kama miki share gida shekaru sun kai miki yanzu kina bukata ki samu mai taimako shi yasa mutum ka rikon ɗa bai taimaka mishi to Allah bai bukatar taimakon kowa Allah bai bukatar taimakon kowa Allah ya ishi kai ne su gaba da sannan kun fa yaku kalmomi ne guda biyu ya Allah ya ce yau ka samu arziki yanzu ga sai ka samu arziki yanzu kun fa yaku ta gama aikata kuma ya Allah ya ce mutun ya mutu wallahi yau an gama mutum na mutuwa saboda Allah shi a duniya sai kuma shi a da lahira babu wani mutum guda da tuwe ki nashi Allah ya ce walillahi al-akhiratu wal ula walillahi al-akhiratu wal ula Allah madaukakin sarki ya ce falillahi lahil akhiratu wal Allah shi adda lahira kuma shi a duniya ku faɗa mana wa'adda su ba Allah ba duniya ga wa'adda ita to da tun da shi da wuta ya duniya ta yadda ya gada ba Allah zai da ko guda Allah zai da mata shi kaɗai yake sai Allah maɗaukakin sarki ce wa inna Allah rabbi wa rabbu wa inna Allah rabbi wa rabbukum fa'buduhu hmm. hada siratun mustaqim lokacin sarki yake wa inna Allah kuma haƙiƙa Allah rabbi wa rabbukum shine ubangiji kuma shine ku, ji annabi Isa yana ga musu kiristocin da annan suna saurari suna jin abin da ke gaya musu wa inna Allah rabbi wa rabbuku lalle Allah shine ubangiji na kuma shine ubangijin ni ba Allah bane ni ba wa Allah ne saboda ka duk wani halitta da ka sani bisa ya bawa Allah da ni da ku duka bayan Allah mu Allah shi ya ubangiji mu shi ya halicce mu kaga ya faɗa musu gaskiya amma kun san wanda bai da rabo rashin rabo ka sa mutum ya ce Allah ai annabi Isa Allah ne duk wanda Allah ba daukakin sarki ya rubuta wa rashin rabo tabewa duniya da lahira ta tabbata ga wanda ya ce annabi isa Allah ne mutuna nan sun rike sannan tana ganin su duk sati suna rike amma wasu sai Allah ya ce maka su musulunta su gano ko kwanan baya wasu mata biyu sun musulunta wata mata musulunta cikin masallacin ta zuwa ta ba ta kalmar shahara ta musulunta wata ma wancan masallaci na bariki namu shi ma fi fitar musulunta dukkanin su uwayensu ba musulmai na ba musulmai na ba amma yan mata na budare ko aure ba su ba ita abin mamaki ma wanda ka faɗa ita wata musulmi na sai to ke uwayensu sun sanar musulmi su ce ai babanmu dama ya ba wa dama duk wanda ku sai musulunci ta yi abu ne gidanmu akwai musulmai akwai arna saboda haka ba mu bai matsamuna duk wanda ka san shi musulunci shi na yi abu ne ba a tsangoma ta wanda ka san shi addinin gargajiya suna yi ba mai tsangwama ta su duk abin da haka ke kace kai sai babu ruwansu to saboda san musulun da ce isha ta ji daɗi kwarai da gaske me sunan ki ta faɗi to wai kuma sai ka so yanzu ta san a samu da. ta musulunci ta ce sun fata a azumi da ita ba bana ta fara azumi bana Allahu akbar sau da ka yan uwa musulmi Allah maɗaukakin sarki shi ne ubangijin mu shi ne ubangijin kowa da kowa annabi Isa ya ce wa anna Allah wa inna Allah rabbi wa rabbukum fa'buduhu lalle Allah ne ubangijin shi ne ubangijin ku bauta masa hada siratun mustaqim wannan shi ne tafarki madaidaici bauta Allah ita hanya wadda addaidai duk wanda ya bauta ma Allah ba ya yi hasara duniya da lahira duk mutum da aka samu zai bauta ma Allah ya yi hasara duniya da lahira zama ku rike Allah ku rike shi wahada hula shirika da kada ku rike aljannu kada ku rike bokaye kada ku rike malaman duba mata ku yi hasarar ku ku rike ubangijin shi kai muku maganin matsalolinku matsalolin da ake samu in mutum ya saki Allah komi na iya tuta mai duniya akwai wani malami da yake saurari yake da zarar mutum ya saki Allah sai Allah ya tafai zarar ka kai wurin boka ya wurin an sha'arshen ka na sababi ce to ni Allah bai ishe ka ba to shi ke yanzu duk jami'an tsaron zai jaya a nuna duk mala'ikun da ka ba ka sai Allah ya jaye ke ko yanzu jihar da an ka tana faɗa miki don ba ba ki kariya ke saki Allah Allah ya jaye a wurin da ka baki mala'ikun da baki ko gani Allah ya jaye a ne saboda haka duk wanda yake yake ke na samu shi yasa in ka gani to an jira an samu mafi yawanci shi ma dan bi ɗabi'a mata masu zuwa an ci amce Allah zai jaye musu security Allah sai ya jaye musu jami'an tsaro sai Allah ya sake su koma free tun daga maye mai kambun baka mai muwa abu mai nune ne duk wanda ya mai hajjar sai ya same ki sau za a same ki ba ki da tsaron komi Allah ya jaye tsaro Allah bai ishe ka ba ka wajen wani Allah ya tafi shi ke ana adana shuraka ya ana shirka man asiraka ma'i gairi taraktuhu wa shirka Allah ya ce duk wanda ya shirka da ni na mu wancan ban su jama'a ku rike Allah ku dogara ga Allah shi ke muku maganin matsalar in wani abu ya same ki sai kokari ka ciki a rana ki cikin dare ki faɗa ma Allah ni abin da ka bani mamaki shin matan ga masu zuwa gidajen boka ya tsaye uku na dare shan yi aka waye masa gidan boka shin mina ba su gewa ɗari su faɗa ma Allah da zai ga lokaci ƙarya uku da ki ƙarya uku gidan boka ai goma ki ƙarya uku tsakiyar da ya kina zuwa cikin ɗari kina faɗa ma Allah bukatar duk da yake rashin imani da rashin yadda da Allah na biya bukatar da shi ka sa mutum ya bar Allah ya kai zuwa biye biyan dare sai zuwa amshi amshin kayan mugu abu ka te ka halaka ka halakar da wani ka ɗauko mu kanka wahala ka ɗauko mu ƴaƴanka wahala ka to a taro a ta wahala a kashe kuɗi bukata ba ta biya ka Allah ka shigar da to sai da Allah wadda kake sarki yake fakka da al'azabu min bayni fakka da al'azabu min من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم bayan annabi isa ya ƙara bayani ya yi bayani dalla dalla dalla dalla shi bawan allah ne sannan bai ɗa'a ne ga mahaifiyarsa gashi gashi gashi annabi isa sai da ya bayani kata hilla ya gama fakta lafal a zaɓin bayan sai ƙungiyoyi na kiristoci suka suka saba tsakanin su wasu ka ce kai wanga ba mutum na ba Allah na wasu ka ce kai wanga ɗan Allah na wasu ka ce kai wa a ɗaya Allah ɗaya daga cikin alloli guda uku har da uwa ce ma Allah sun saba tsakanin su shi ne Allah ta'ala ya ce fasalafal azam min bayyana ƙungiyoyi na nasara suka saba tsakanin su akwai yaƙubiyya akwai rasuliyya akwai isra'iliyya ƙungiyoyin kafirai na kiristoci suna kasu kashe mazhabobi daban-daban suna coci daban-daban akwai masu cocin isa allah ne akwai masu cocin isa dan allah ne akwai masu cocin isa allah maryam allah allah duka waɗanda kafirin ne gabaki ɗinsu saboda ka ɗan uwa musulmi Allah ba ka kusurin su Ko wani lullabi na kafa bane ya tabbata ga wasu kafirka min mashhad min azim daga halarta wani yini mai girma shi ne ya tashi kiyawa duk wanda ya mutu da aqidar Allah uku ko isa Allah ko isa ɗan Allah ya mutu bone ya tabbata gare shi yayi hasara duniya da lafiya ubangiji Allah ya kare saboda jama'a wannan akida ba ta mu gaba mu dai musulmai ne annabi isa abin da sani bawan Allah ne manzon Allah ne saboda san saban sun fi ta abin su amma mu dai kan المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كما وأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يعبدون الله تعالى يستمر بسيطه بروي إلا رسوله annabi isa da mai bai kasance fashe shi manzo ne kada khalaq min qablihi rusul manzo sun wuce gabanin shi da yawa Allah ya ce ummuhu siddiqa uwa ta siddiqiya matsayin siddiqi shine wanda ya wuce duk wani wali amma bai kai bai kai annabi ba Allah ya ce kana ya kula fa'a sun suna cin abinci shi da mahaifiyar Allah bai cin abinci Allah bai sha abin sha amma su saboda ba alloli bayan Allah ne suna cin abinci annabi Isa yana cin abinci mama sai Maryam suna cin abinci saboda haka su abinci gare su suna ci sauraka bayan Allah ne ba ɗiyan Allah ba ne kuma ba ba alloli ba ne saboda haka duk masu aƙida annabi isa Allah ne to sun kafarta Allah ta babu ikon gada to shi na Allah ta'ala ya ce wayar lalmi na kafaru min mashhad yau min azimi bone ya tabbatar ga wato kafarta da dare halarta wani iri gini mai girma shine yinin iyaka azaba ce ubangiji Allah ya kare في الله يسير أسمع بهم وأبصر أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين الله تعالى يسير أسمع بهم إن ذا كما إما ماتي جنسه وأبصر إما ماتي جنسه معنى ما أسمعهم وما أبصرهم me ya kai su ji me ya kai su gani ma'ana babu wani zai yi su ji babu wani zai yi su gani yau mai ya kuma ku za su zo muna suna ji suna gani za a ɗanɗana musu wata irin bugunya a zaɓa duk wanda ya Allah uku ne ko ya ce isa ɗan Allah ne ko ya ce maryam Allah ce ko ya ce isa ɗan Allah ne ran da duk Allah ya kama hilin kiyama wallahi babu wanda babu zai kai ji ko gani zai wahala musulunci la ilaha illallah muhammad rasulullah la ilaha illallah isa rasulullah su shine musulunci na gaske amma maganar mutum ya toye sai isa ɗan Allah ne wannan magana mugun nauyi gare ta لقد كبر الذين قالوا إن الله خالق ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا ليمسن magana yace laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalath hakika sun kafa da wasu kace Allah ɗaya daga cikin alloli guda uku wasu kace annabi Isa Allah Maryam Allah Allah Allah wannan sun kafa wa ma min ilahin illa ilahun wahid babu wani abin bauta ba ta bauta guda ɗaya shine Allah wahdahu la sharika lahu wa illam yantahu amma yaqulun in ba su halu suka bar abin suke faɗa ba la yamassanna alladhina kafaru min azabin alim sai azabin kashe kashe wasu kafirta kafirci ne mutum ya ce annabi isa Allah ne ko ya ce annabi isa dan Allah ne ko ɗaya daga cikin alloli guda ya Allah ba mu ikon gane amin Allah kai mana kariya da kariyarka Allah ka ɗaishe mu ka samu mutu bisa ga la'ilaha illa muhammadu rasulullah sai Allah ya ce yau yau mai lakin zalim ya fi fi dalalin mubin lakin zalimuna yau fi dalalin mubin sai dai azzalumai a yau Allah ya ce suna cikin bata ba bayyana ya Allah ka shirye mu Allah ka samu cikin shiryayyu Allah kada ka samu cikin matattu ya Allah ga wasu yalla ba ku tun ke ci wa azirhum anzirhum yawm al-akhirati idh qudiya al-amr idh qudiya al-amr wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun Allah ba ku tun sarki yace wa azirhum ya rasulullah ka gaggade su ka tsoratar da su yawm al-hasara ranar nadama ranar cizon hannu ranar da hakan ka gargaɗe su kafin zuwa wannan yini iz iz ku biya al'amuri yanzu a hukunta al'amari yan wuta a yi wuta da su yan aljanna a yi aljanna da su allah ba ɗaukakin sarki ya ce wannan yini wasu mutane za su cizo hannu me ya biyu hannu za su yi shi ne mutum na kallo a kai musulmai aljanna shi ko a izin iya zuwa wuta a sa cikin bala'i da musiba na wuta ya yi kukan yini ya yi kukan dare ya yi kukan rana bai da mai agaji su cikin musiba yake jama'a kada mutum ya yi hasara ya riƙe Allah kada mutum ya yi hasara ya riƙe addinin musulunci kada mutum ya yi hasara ya tsaya da Allah kada kada mutum ya saka cikin lalura da yawa daga cikin mata an bashe su bayi wallahi wasu mata an bashe su bayi kawo turare kawo goro kawo kaza teki kawo kaza kawo akuya kawo menene haka za a dinga mai da mata bayi suna ta kashin kuɗi gaban zagar da aka baka biya saboda ka Allah maɗaukakin sarki ce ma annabi ya gargaɗe su ka ɗaukar da su ranar nadama ranar cizon hannu su bi hannun wata aladarsa a cikin wasu mutane a kai su aljanna su ko wasu suna kallo suna cikin azaba suna neman mi an mahita to ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين الله يسي ديوا وانفر كافرتا سنة دولة رسم مسلمتا سنة كل دول إيش يشغوتا ذنبي يا كيشي kila amana ya ci kila kashin kai yayi kila zane ya sai ya hatta kai shi wuta suna kallo a dinga shi su kaɗan kaɗan ana kai su aljanna ana musu wanka ana kai su aljanna su ce kai da dai mun musulun ta kura kwana guda na noma mu samu a hishe mu amma ina daga cikin rahama ta Allah ba ɗaukakin sarki akwai mutane da za a hisuwa wuta a kai su aljanna da yawa ke sai ya kai Allah ya ce duk wanda adda kusan kusan ƙwayar zara na imani a sai daga wata ainihin ka a kasa aljanna sai an kwashe kowa wa'inda za a bari arna za a bari wa'inda kafirci suka yi kai shi wuta amma wallahi mata ku sani duk mutu da layu cikin ɗakin duwatan mutu da layu cikin kitson kanta duwatan mutu da layu cikin jikinta duwatan mutu da ajiye ajiye mugu a cikin jikinta na rantsi da Allah in ka mutu barka da rahama ubangiji Huzaifatul Yaman ya ga wani mutum da wani zare ne kulli kamar irin da yan boyi ga hannu ne yayi kusa mutuwa ya fasge wannan wannan wannan wannan abin nan wallahi ya fasge ta jiwa da ita yace law mutta wa hiya fi dika ma aflahta abadan da za ka mutu wannan abu yana ga hannunka da za ka samu ha'a ba. wata masu sayin malar kasan wankan gawa asiri na ba a sarkato da siri malar nufi kwarai ta ce wallahi malar muka zo wankan gawan mace mu bayyake ɗauka iska laya ciki malar ba ka faɗi abinda kan gani ba ka faɗi wasu mata mana iske ba to wankan gawa mu iske ta layu dawar kunkurunta to me yasa layu ba na mata mutuwa ba za ka iske wasu mata suna da ajiye a cikin jikinsu suna da miyago ajiye a cikin jikinsu na tsari ga dai na tsari akwai zane na tsari mata sun ajiye makarsu boka ya sun ka ba su kayan aljanna an ka ba su kusa garkin su wallahi ranar sai mutum ya yi da nasarar shi yasa a musulunci ya haɗa da mutum ya mutu mushriki ko sallah ba ya haramun na ka san mutum ya mutu mushriki mai sallah kai haramun na ka sai Allah ya gama samun wani saboda wasu mata sun yi zuri ga harakar bokaye mata ku tsoro Allah wallahi ku sani rata sun kiyama sai ai da na sani shine Allah ya ce in qudiya al-amr yayin da za a hukunta al'amari za a yi hukunci yan wuta suna wuta yan azin suna aljanna in qudiya al-amr wa hum fi gafla suna cikin rabkanwa wa hum la yu'minu su ba su imani ta ce wallahi mu kam kwataka da mu wallahi sai ya waɗe ya bar mu mu mun shirya ba kunyar lahira ba mu yin kunyar duniya da yawa daga cikin mata sun ce su je kenan su kunyar lahira ba su kunyar duniya sun mallaki mata sun biya bukatar su aljanu sun biya musu bukatar su su ko su jira jira abin zai faru da su akwai wadda ka cewa in dai aljani na aiki babu kunya in dai aljanu suna aiki ba mu kunya haka suke to saboda haka shi yasa ƴan uwa wallahi mutum ya hasara bukatar ka ta biya duniya ka ce gaban Allah ka wahala ka biya bukatar duniya ka ce gaban Allah ka kai kunya za su yi kunya lahara da yawa daga cikin za su yi kunya lahara Allah kada ka kama cikin su shi yasa lokacin da Maza Allah ya karanta ga aya ya yi su hadisi ya ce za a zo da mutuwa tsakanin wuta da aljanna za a zo da mutuwa tsakanin wuta da aljanna sai a kira ‘yan aljanna a cikin kallon gani mitete wasu ke mutuwa a zo wadda ‘yan wuta a kira su a ce ku diwa gani mitete ke mutuwa sai a yanke mutuwa yadda kasa ana yanke rago mutuwa ta mutu sai manzo Allah ya karanta ga aya wa anzirhum yawm al-hasrat id qudiya al-amr wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun ka gargaɗe su kai musu wa'azi ka tsawatar da su ranar nadama ranar cizon hannu yayin za a hukunta al'amari yan wuta suna wuta ƙazon suna aljanna kai kana nan kana fasa ke baki ka ga wata mata babu abin da sha kai ita ne kishiya da ta mata abin ga yau yau da an yi yau an yi jibi an yi zata shin ba ta bari akwai wasu mata har tsuha ya kan mutu amma kishi ne bai cikin kansu har tsuha ya kan mata hannun ma ya tsufa kai amma bakin kishi ba a bari ba ana ana yi da ɗabi ba a bari ita ko wata babu abin da tsore mata ido a duniya irin haihuwa ta buga ba samun sun suke ko kakare ko da bala'i ko samu ai tabi tabi ai tabi tabi ai tabi tabi to ana jike jike ana shaye shaye ana kaza ana kaza har a waye gari kai wallahi mata ku kowa wa Allah ita kuma wata babu abin da ba su irin kamar mijinta ana ba su sarƙa ana ba su na hayaƙi ana ba su na layu a ba su zane kwanan baya wani alhaji na bihari yake ba ni mata ta buɗa ƙasa da rabire ce min sai tuwa ne eh ina ɗakin martara lahiya launik amma in to ɗakin wakka sai in kuma mace komi ba iya ina sai da gare ta kai isa mana sai du'a ta ta sauran da kuma ta ka kaje ka nemi taimakon Allah tun da a da lahiya launik yanzu na wani abu ya shiga wala Allah wani abu na ya faru a nemi taimakon Allah a samu sauƙi wala Allah ke da wasu ‘yan baka-baka sun shiga wallahi ba tana da ta gabe ce wallahi ma da ina ɗakin wacce shi ke nan amma ina da ɗakin wa galaha da muke dama akwai ‘yan baka-baka suna nan suna suna jiran mai a wasta Ubangiji Allah ya kare. Amin. jama'a ku bari faɗa muku duk wanda ya shirka da Allah ya mutu ya halaka wa man yushrik billahi fa ka annama kharra min as-sama'i wa man yushrik billahi fa ka annama kharra min as-sama'i fa taqtabuhu fa taqtabuhu الطير أو تعوي به الريح في مكان شهيق الله تعالى يتدي wanda ya shirka da Allah ya mutu yana yi abinda an misalin halaka kai Allah ya ce faka annama harra min as-sama'i ka ce je wanda ya faɗo daga sama sama yasa. da hin ce kai kawo ƙasa wata ƙasa hudu ya ai manya tafki su canye nama ya tun daga sama su rabe nama ne Koyi ba su bari ya kawo ƙasa da komi da ƙasa da komi sun canye manya tsuntsaye au tahwi bihi rihu fi makanin sahih ko kuma iska ya jefa shi wuri ne nisa wanda bai idawa gida idan iska ya jefa shi wuri namun daji su sanye shi bai dawa gida an rasa shi ke nan shi a misali wanda ya shirka da Allah ya mutu kuma wallahi jama'a ana ana turbuta mutane alhali mushrikai ne sun sun yi biɗe-biɗensu sun mutu da su tuba ba duk wanda an ka samu da wannan abu a yi sallah amma wallahi mata suna na hanyar zun ana na zuwa akwai wasu bokaye na mata ne suna bokanci su wasu asalin bokancinsu wurin baɗar jinu na suka samu su aljani ya mashake bukan ya wasu ne kina ba da magani sai a sai an gama da jinin zakara sai an yanke zakara a jinin na haɗa da shi akwai wani buka da ya ce ya na son bukata biya a siyo kansa ya na so kansa a dahe shi a samu yaran almajirai a zube musu wannan da fahim kai a ce sai ya nama amma kawai da ta ƙashi a tara da ƙashi wuri guda a bashi da aiki da shi ƙasa ko guda ta a taɓa akwai masu da shanu da ransu akwai bokar da ka cewa in bukata ta zabiya sai an turbuɗa sa da rai sai a ce a so bajilinsa ya yi miliyan biyu a to ai gina ta na ji da rai ne na ji na gani a kada cikin ƙasa a turbuɗi ana son biyan bukata bukata na biya in Allah ya ga dama amma wala abin zubiyo ba bai da kyau mai rai ka turbuɗe shi da rai ne ai wannan musibar ba karamata da Allah ya kare وشينا الله بطلق تنبلك إنا نحن نرد الأرض ومن عليها إنا نحن نرد الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون الله بطلق تنبلك يتي إنا نحن نرد الأرض للي مموني ما تقاد القطاع ومن عليها جاء من دابس ليتا kun gane mu na zan kare da za mu tahe mu ƙasa ta kuma ga hannuwa ga hannun Allah duwa ga hanyar da ga ana yi ana kai komo a ta yawon ta wallahi sai an waye gari wata ranar ƙasa kowa ba Allah wadda cikin sarki ya ce kullum man alaiha fa kullum man alaiha ba wa yabqa wa yabqa madaukakin sarki ce kullum man alaika duk wanda abisa man ƙasa, fanin mai karewa ne sai ya kare gaba babu shi wa ya yabqa wajhu rabbik zaka ubangi da shi ƙe zai wanzuwa shi ƙe zai rage zulal wal ikram ma abuci girma da fadauka girma da karinci Allah ɗaya ka rage wa ƙasa Allah zai gade a zuce sai kowa ya ƙare yin sargaita shin jama'a wai ko kun yadda ƙasar da ana barin ta ko ku yadda ba duk wanda yadda ana gwada ƙasa ga wallahi kuma ma Allah riba ku gani wani bawon Allah jiya an rasa shi yadda ta haɗin na ƙarƙar ayi an ce an kai shi yara suna kuka an tuwa ayi gina an sa mutum an kawo tuka ne an sa an kawo laka an liƙe an sa komi an kowa ya koma gida gobe wani za a kai ko an ba wai har yanzu mutane hankalin su ya dawo musu mu sai kuma wa Allah wai kuna zuwa makabarta fara ganin makabarta take makabarta ta kai take sa mutane da suna mutuwa amma mutane sun kasa kowa wa Allah kuma abin da zai ba ka tsoro ana iya kawo kabarin namiji a sa a jima ka a kawo kabarin mace kuma a ka aza ka kabarin shi wallahi makabarta ma babba gwamnati kina mutuwa a kawo kabarin ki a ka a jima ka dan wani miji mutuwa a kawo kabarin ki a ji mm. shi ma a kashi to ke ni wallahi za kowa zai mutu mm. Allah zai gade kasa ta kuma gare shi dai jama'a in kun yadda ana mutuwa a bar duniya ga wallahi mutu ya gyara kwanci kabari ka kwanta kabari ba daidai ba ka sai ba ka da imani ka sai kabari ba ka da aikin kwarai ka sai kabari da alhakin wasu shi yasa alhaki duk ya kai ƙarshe mutuna ɗakin mijinta suna zama da mijinta lafiya lafiya ki shiga ki hita hayaƙi na samu kasar awa hunan turbuɗe-turbuɗe nan ki kama hakki koyi da ɗakin mijin alhaki amana ta tabbata ga mata masu koren mata ɗakunan mazajensu akwai miyagun mutane suna nan cikin boka ne dai hayatan hayatan a raba ta da shi ta bar muna gidan mu dai ba mu iya zama da muguwa mu dai duk abin da aka yi mu dai ta hidai buka ce an gama ki ba abin zaɓa a su ki ba su ta yi kiɗi an gama wasu akwai ƙanin hali gare su Allah ka shirye mu saboda jama'a kasar ka Allah ya ce inna nahnu narisul ardh lalle mu za mu gaji kasa kowa sai ya kare kasa ga bar ta mu adda Allah ne ya wa ilaina yurja'un kuma zuwa ga yurda adawa man Allah wa man Allah hada abinda aka kasa duka za su kare Allah ya ce mu za mu gaji kasa wallahi sai an kai lokacin da ƙasar ka sai an buga daga nan har makka babu ko mutum guda duk duniya babu wanda a bisa bayan ƙasa wanda an rayu شيخ الله تعالى بيسكي إيه؟ ونفخ في السور فصعق رب السماوات ونفخ في السور فصعق رب madaukin sarki ya ce wani tuka suri kuma za a yi busa cikin ƙaho wannan ƙaho ba irin ƙahon saniya ba ne ba irin ƙaho na rago ba ne wani irin ƙaho ne na haske duk duniya in mun taru ba mu ɗuba ƙahon nan shina nan yanzu haka mala'ika ya aza gabaki yana jira a bashi izini yanzu haka magana garmi hadisi ya ganta manzo Allah ya ce kaifa an'amu وقد التقم صاحب القرن القرن ينتظر الإذن تيا يظن سيغات كن نئمة تيا يظن جنداء الدنيا الحالي ما أبو سيك أهو يا أذك أهو قباكينا جرم أباس إذن يبوسا يبوسا يا يظن جندائي والله الله يسمي ملائكة ملائكة إسرافيل yanzu haka hura nan gabaki ne bai ci bai sha ko kitawa bai jira ɗaya kai Allah ya ce a musa ba? Su jama'a abinda aka ka ina mutum ina kauce mahanya wannan ƙahon idan aka busa shi da halittun da aka sama da waɗanda aka ƙasa da mutane da da tsuntsaye an ka ce wani ya baro gida a zana ce wani wallahi bai dawo ba wata amarya ta an wanke ta ana duka hayya za a tafi ɗakin miji wallahi ba a kai aka busa kawo wata aika a yi mata cehone wallahi ba a kawo a cehone mutuwan nan ba a ce ne babu shi babu shi ya wallahi da ta ya fara gasa ta kowa zai mutu gaba ɗaya illa mun sha Allah sai wanda Allah ya zai mutu ba wannan busat cikin aka ce akwai mala'ika jibril ba zai mutu ba akwai mala'ika mika'il akwai israfilu shi mai bisa kafa akwai mala'ika mutuwa akwai wuldal mukhalladun shi zanna akwai hurul ain suna da za su mutu ba suna illa ma sha amma Allah duniya kowa sai ya dauke wuta gaba ɗaya kaf yadda kasa tsufi lantarki kowa ya mutu kuma Allah ya gwada irin wannan duniya tun ba a kai kiyama bani isra'ila akwai wani gari da alloba ta kama garin su ajima ajima mutuwa ɗaya kana kai mutane makarauta a rubuwa suka ce kai in muka tsaya garin muna karewa ya kamata bar garin ce kai kan mutum ce mu kare garin da ba ta mu kwata bar garin mutane masu yawa dubbai الله يتي ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم ألم إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم قلوب نعم وهم قلوب الموت فقال لهم الله yashkurun Allah madaukakin sarki ce alamtar ba gani ba ya rasulullah ila allazina zuwa ga wayannan da kharaju suka fita min diyan da gidajen su wa hum ulufu suna dubbai an ta sun kai su dubu 70 ko dubu 80 ko dubu 8 ga suna sun kwashi kayan su bazan su da matan su da tumaki da awaki sun kwashi za su bar gari da mutuwa Allah ya ce saboda jin tsoron mutuwa suna kai bakin gari faƙa lahum Allah sai Allah ya ce mutu ku mutu gabaɗinsu da mazansu da matansu da awakinsu sai ga kowa ya faɗi ya mutu kwana ɗaya kwana biyu kwana uku suna nan mace an ce da annabin su ya tuhu ya gaga sunan sun mutu birjit mutum dubu saba'in sai addu'a ya ce Allah ka rara su mm. ya Allah ka kasuwa mutane sun ba a hayahu kaza Allah ya kare su yace fita shi sai ga an tashi tun duniya Allah na gwada muku ana mutuwa a tashi saboda haka in aka yi busa kawo wallahi ji ba kowa mutuwa ne to jama'a abinda a haka ina mutum ina shirka da Allah ta gaba mutum biyar dare wai kaɗa gane ta tana yawo gidan boka yau ka a gane ta wasu ma hannun ƙafa suka sawa wasu ma mata ahalar suna ne wasu mata wai kasuwanci kusan su yi kyau zai an ce wurin boka an an so sa'a wata ba da sa'a ba Allah ba jama'a mutuwar gada a jira wallahi mutu yi mutu lafiya in ka shi abu shi ka mutu wallahi kana wahala don kwanan ka cikin ƙawai wannan wala ba ka zama lafiya ba kwanan ka na farko cikin ƙawai ba ka zama lafiya Allah ka tausaya mana tsari ya uwa musulmi wannan wa'azi ne ya kamata mu wa junan mu cewa kasar da Allah zai gada a sai da ba shi da ta fa sai an waye gari kowa ba wallahi jama'a har ita tana da suna mutuwa kaga ice ba aine koyi ba ya mutu ya bushe ya mutu sai dai a fara shi a ƙone shi wallahi ya gama aiki ya mutu jama'a kowa ku gani har gidaje mutuwa kake gidaje da gidan nan masu shi sun raya shi ya yi kyau ana kai kuri ana hada hatsi gida sai da gida ya kai ya mutu har da wadda kuma sun sayar masu kwasu daga aljannu sai mace zai su iya masu yana a riga an gama da shi har shaguna shago wanga na sai da kaya yana mutuwa sai da shago ya mutu da akwai kaya ciki cikin shago ya yanzu kwalaye ɗaya akwai shago ya riga ya mutu to balle mutane ya kamata mutane su ɗauka cewa ga babu abin da aka mana babu abin da a dindindin wallahi ne da Allah ina dindindin wallahi yanzu ku dibuwa wajen kan karatun da muka karatu yanzu shekaru suka wuce na baya alamuna kai ina masu ne suke Allah ya ji kamanin nan da baya Allah ya gafarta mishi Allah ka zika ka bakar gero Allah gafarta mishi Allah ka ba su aljanna sauran malaman mu duka su malam mande su malam abdul alelu malam alelu shekara biyu da suka wuce ba shi yanzu ya yi karatu bana mm. ina mala yake yanzu mala ya kuma ga Allah kuma masu sauran nan wata rana shekaru masu zuwa nan gaba sai a ba kuna ko suna an yi zubi an jaye wallahi duk wanda sun ana jaye shi a kawo wani wallahi shi an mai kyau kankana za kowa ba wani ba biyan bukata wakka ta duniya ba sa mutum kawai ita shi ya riga ya kuma wani irin mazoyi bokaye ko mina shi ne sai wurin bokaye biya bukata duniya ba ta maka kiliya ko mi wata wallahi akwai abinda kana so ne ba ka samu wani abu kana ji kana gani kamar Allah ko to Allah ka shirya da jama'a da yake yau jama'a yau ne ya kamata mu kwana muna roƙon Allah ba da sarki kura kura mu Allah ka yafe mana inda muka yi daidai cikin karatun kuma Allah wani karfa samun yake da abin da muka ji muna cikin karatun sai ga gangaren da mustapha shu'aibu argungu daga bidda niger state ya zo ya kawo na ziyara alaran da yi wa mafara zuwa Allah ta saka na alheri. tare da mu akwai mataimakin siyar da e kungiya sheik imam tukur abdulsalam wadda kishin ma tare shi tun azu muna roƙon Allah ta'ala ya saka mu da alkhairi waɗannan mai mai malamai namu Allah ya ƙara masa albarka ga rayuwarsu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mun tsara karatu da bakin dokta ko kuma ki doktoci doktoci ma da kuma doktor ana lama an gaba da Allah ya saka masa alkhairi mu kuma Allah ya kama da saurari amin ya Allah Allah ya alƙawari bayan da ta masu wanda suna da gaskiya kuma kan da to amin ya Allah bayan da ba su da lafiya Allah na sauke a cikin da gidaje Allah ka ba su lafiya amin da kuma wanda ke yawo ke tsaye ana yin nuna masu lafiya ne Allah ka kama da lafiya ba su lafiya amin ya Allah Allah na sauke da faruwa a wannan ƙasar samu da kuma sauran ƙasashe duniya Allah da dama Allah wani ka da su amin ya Allah Allah ka wasu ke ba wa masha Allah sai masu neman addu'a masha Allah wata ta ban